da na yi shekaru ban haihu ba ba zan ce ban shiga damuwa ba kwata-kwata amma akwai guda ɗaya da aka taɓa da ya ci rai sosai ranan kam gaskiya na yi kuka kuma ban taɓa samun irin haka ba ban taɓa samun in zo na saboda wai rashin haihuwa ba ni kuka sunana hafsatu muhammad sani ina da ya da na yi adoptin um, bayan mun yi shekaru da mijina da aure ba mai haihu ba dama kafin mai aure yana da burin ya bude gidan marayu in the future so bayan mun yi aure da shekara bakwai da ba mu haihu ba sai muka zauna sai muka shawara muka ce a'a to dama ai tun dama muna da plan eh, muna da burin nan gaba mu buɗe gidan marayu na taimaka mutane me yasa sai mun jira sai ranar da muka yi kuɗi muka mu fara za mu iya fara ɗauko wanda za mu iya su zo na su zama namu nan gaba idan mun yi kuɗi sai mu yi wanda za mu yi mu rika tallafa ma mutane a waje da na yi shekaru ban haihu ba ba zan ce ban shiga damuwa ba kwata-kwata amma ni i wasn't miserable ba zan ce na zama um, focus in rayuwa na ya zama kawai a rashin haihuwan nan ba na zo na na gaya ma kaina eh Allah bai bani haihuwa ba amma akwai abubuwa da yawa da Allah ya ba mu kuma masu haihuwa da ni ya bani da waɗanda kuma ba su haihu ba da suka haihu su kuma ba su da shi sai na gaya ma kaina ce to akwai abubuwa biyu Allah ne ke ba da haihuwa za ka ci gaba da nema in ya ga dama zai baka in ya ga dama ba zai baka ba Allah fa ya ce dan akwai malamai suna faɗa cewa Allah ya ce yana jin kunyan wayansu mutane a ranar lahira ya ce yana jin kunyan wayanda bai ba mu haihuwa ba so ni a lokacin nan sai in ce ma kaina kila ni baiwar da ya min kenan kila ni shine ma zai zama min hanyar shiga ta aljanna idan bai bani ba dama mun saba muna dan zuwa haka gidan marayu in dai muka dan samu lokaci ko muka dan samu abu mu dan je mu dan kakkai haka nan sai wata rana a cikin guraren da muke zuwa sai suka ba mu shawara idan muna so za mu iya zuwa ma'aikatansu asalin inda ake zuwa ka in kana so ka yi adoption ɗin eh, sai ka cika form sai su dudduba su gani a duba a gani irin rayuwarka da komai dai da komai a gani ko za ka iya rike su tunda kowane jiha tana da nata dokokin da ake bi kafin a baka ɗa. sai muka je muka yi can sai muka zo ma muka kara yi a wani jiha muka ba jiha ɗaya muka gwada applying a ba mun gwada a wani jiha so we very lucky alhamdulillah sai muka samu sai na kaduna sai ya yi sai muka samu sai aka bamu ko da aka ɗauko ta tana zuwa wallahi kowa iyayenmu ni ma sai da na koma ma gida na zo na yanda ake mu mutum idan ya haihu yana jego tunda tun tana sati uku aka ba mu ita duk shi aka mun a gida yan uwan shi haka shi ma yayin shi da kannan shi ni ma haka nawa za su taking turns wannan zai zo ya zo na wannan duk dai abin da dai ake mu da idan an haife shi wallahi an yi kokari amma alhamdulillah bayan na ɗauko bebi na daga gidan marayu da shekara biyu ko bayan mun ɗauko daga gidan marayu da shekara biyu sai muka je asibiti kuma likitoci suka taimake mu aka yi mana irin taimakon da ake wanda za a hada wannan ɗin mijinka da kwanka a sa su su zama wannan kafin nan sai a maida a maka cikin jikinka sai su girma sai ka haife su to alhamdulillah kuma na haifa yan uku maza lafiyayyu da izinin allah da taimakon kuma likita to su kara haƙuri su tawakali Eh, na san is not easy ka cewa mutum kawai ya tawakkali amma kada su bari kowa ya sa su ga kamar wai don ba su haihu ba su ba su cika mata ba Allah ya ba wanda ya sai ba ma wani haihuwa sai Allah